akwai zance da ba za a furta ba Yalar zuciyar ƙaunar da ba ta san halicci ba Haba malam lafiya ka zo ka tsaya akan mu haka? Allah in ba za ku damu ba ina son in magana da ƙau. Kai? mu sa'anninka ne ko kuma mun yi maka kama da tsaranka ko an gaya maka haka muka zo yi a makarantar nan dalla malam ka kauce ka ba mu waje haba my friend mutumin nan ba zuwa ya ce don Allah yana so ya yi magana da ita kawai zaki bi shi da faɗa to banda ma shi shigi irin naki da ke ce zai yi magana sai ki bari wadda ya ce zai yi magana da ita ta yi magana haka ma fa muke yi da hafsa kake zama hafsa mana maimakon ki ba ta shawara mai kyau sai ki ba ta shawara gurɓatacciya na gode ba komai dan Allah idan ba za ki damu ba a cikin tarin lokutan ki ina son ki bani arin minti biyu dan Allah zan yi magana da ki da farko suna na munir ado kuma ni ɗalibi ne a cikin wannan makarantar wallahi tunda na fara ganin ki a cikin makarantar nan naji Allah ya sa mun san ki dan Allah ki bani dama kar ki ce a'a kin yi shiru baki ce komai ba ya kamata ko da bakan magana ce in ji daga bakin ki dan in san matsayina a cikin zuciyarki abokina ya daman na gaya ma ka fita da raka yarinya nan ba ta da mutunci gashi ta wulakanta ka a bainar jama'a me amfani taurin kan naka me taurin kan naka ya jama awa abokina ai in dai duka ne ko mari ko kyara na ɗauki niyyar daukewa in dai kuwa har zan samu tsuguni a cikin zuciyar afnan kuma da sannu za ta gane ni mai santa ne manir ka san me kake faɗa kuwa na sani abdul ina santa kuma ba zan iya raba kaina da ita ba na shiga uku wannan wace irin soyayya ce makauniya kake wannan yarinyar na tsorata irin wannan soyayya da kake mata gaskiya ba za ka gane komai ba ne tunda ko ba za ka gane ba ya kamata ka dakata iya haka kamar yaya dan baka san me nake ji a cikin zuciyata akan soyayyar afnan sirrin so sai cikakken masoyi na asali babu mai iya fuskanta haka sai cikakken masoyi na asali ƙwarin gwiwa na sani ina buƙatar ka ƙarfafa min gwiwata a kowane lokaci akan irin san da nake yi wa Afnan. Sabida haka yanzu na fara son wannan yarinya Afnan. Kuma babu shakka ko tsoro kuma ban ga ranar da zan iya daina santa. Ba na shakka abin da zai je ya zo. Ko na daɗi ko na akasin haka na shirya na ɗauka ko ta wani hali. Domin ta isa kuma ta kai matakin da za a wahala a kanta. Irinta ita kaɗai ce. babu irinta a cikin makarantar nan ina son ta abdul kuma ba zan daina son ta ba ko da hakan zai zamo sanadiyar fitar raina da numfashi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Ƙawata ai wallahi ni biki taɓa burge ni irin yau ba. Marin da kika wancan tsami gayan a ta haka ne zai gane cewa mu ba tsaransa bane ba sa'annansa bane ba. To wai ƙawata kin manta ni wace ce? Sha sha sha kawai gara. Mun ma isa mu bar yaro ƙarami ya zo ya rena mu. Haba Hafsa. Bai kamata a filan tana abu ba daidai ba ba za ki gaya mata gaskiya ba kuma kin san ba daidai take yi ba amma sai ki dinga goyon bayanta. Dakata Khadija. wai mu sake shi shige mu a cikin rayuwa ta halin ni ban gayyace ki ba tambayan mana ita da mu ji mutum sai wa zike ki nuna ke ke kin fi kowa ke kike jawo wa mutane raini ni wallahi ni na fara na kusa daina yawo ma da ke gaba ba ta taba ta mara irin ne ba wallahi ita ita take sake raina mutane shikenan ai ban san abin zai miki zafi ba ki yi haƙuri daga faɗan gaskiya to amma ki sani gaskiya ɗaya ce kuma dole sai na faɗa miki gaskiya shine amfanin zaman tare ba na son gaskiya rike gaskiya kar ki sake gaya min daga yau ni ban san gaskiyan ba ne cool down haba ni da nake da labarai kala kala yi fara'a mana <laughs> yau ko ke fa kin san me ina wani yaron da kika aika ran na ah, mujitta fa yake ko mujahidi ido ya nuna baki ba za ya ɓoye Kai ka san ni wace ce? Da har zan sa hannu da abu. Kai ka sa ka ɗauka? To barin gaya maka kai babban kuskure. Wace ce ke? Kawai kina da kyau. Bayan haka bana iya gane komai a kai. Ba mai ba. Ki kanki aka sa miki farashi dan yasa. What? abinda da na faɗa gaskiya ne. Dan kina tantama ne. Kima kanki farashi zan iya saya. Ni alƙawarin zan biya yanzu yanzu. Lekwa. kuwa. Ka yi babban kuskure saboda ka san wace ce ni ba sai ka yi nadama. Judge. aiki na ki cika wata mu gobe ka sai yana zuciyar kaunar da bata san gane ba Jamila rayuwar makaranta bai daɗi ba ne. Kai amma ya yi kyau. La Jamila? Kin ga wanda afinan ta mararan nan. Mari? To me faru? Waye sani, kila ya shige mata hanci da kudindina ne, kin san ba ta ɗaukar rini. Amma dai cin mutuncin ɗan adam sun bai da kyau ko? To amma dai ai baki san me ya hada su bai kamata ki faɗa haka. Oh, ko ma dai menene? Bai kamata ba. Kai kai kai kai. ya ko inda yau ka haɗu ku biyun nan dan Allah sai an yi gulmar wani. Kai kuma ga ka da shishigi. Ba haka bane. Me yasa kake bibiyan mu? Hira muke yi. Abin da yake da muhimmanci ku zo mu tafi kun san muna da lectures da Allah. Me muke ba gulma fa muke. Ku zo mu tafi abin da ya kawo makarantar nan. Ido ya nuna baki ba za ya buye ba. In cin mutunci ne gaskiya abokin ka zama da mutunci ka sa da inda muka kawai zumban mu ake akan abin da shi a ƙarshen hakuri mai ja mana to shine me ni fa bari jin gaya ma ba na ji ba na gani kuma babu wanda nake kallo a cikin makarantar nan illa a kuma ko yanzu na ganta sai na ƙara komawa gurinta what kwarai kuwa kuma ko yanzu na ganta sai na je domin in ƙara jaddada mata soyayya ta a gari tab lalle ka tafi da yawa anya ku yarinya naka tabaka kuwa ko da asiri ko babu asiri ni dai ina son ta haka ko da kulawa ko babu kulawa ni na yadda zan zama hadimi a gare ta ko babu komai zan ji maganar ta wata rana mai sanyi a cikin zuciyata wallahi ina son ta don haka don allah abdul ka tausaya mu kar ka banni na ce a cikin santa dan kari wallahi mun na gama na gama tsorata da irin wannan lamarin soyayyen nan taku to falsafar wanne ba zai dau asara ba nisa na kiwo yasa cewa fa mutuniyar cin ta karaso sai mu karasa wa ni ai ni kaga tafiya ta dama ina da assignment ni zan je kuma ina da tabbacin za ta kula ni kuma zan samu karbuwa a gurinta. Ok, to ka je Allah ba da sa'a. Na ji daɗin wannan addu'ar taka. kuma ina alfahari da kai aboki na gari amin na gode ai da ba magana ta kake ji ba shi yasa aboki na ka yi haƙuri bana ji bana gani kuma so ne sila munir akwai zance da ba za a furta ba yana zuciyar ƙaunar da ba ta san halacci ba Assalamu alaikiya ma'abuciyar kyau da iya kwalliya. Barkanki da hutawa 'yan mata a dangari. Kai wani irin daƙiƙi ne baka san ciwo kanka ba. Wai kai baka da zuciya a jikinka ne? Akwai amma ba ta da amfani saboda ta kasa haƙura da ki. Kana nufin baka san kanka ba kenan ko? Na sani musamman da ya kasance ina tare da ki. Baka jin magana amma ni zan yi maganin ka. A kanki kunnuwana na a tushe suke kuma a kanki idanuwana na a rufe suke iya ke kadai nake iya ganewa kuma murya ki kadai nake iya saurara dakata da Allah malam ka damu da ƙananan maganganu marasa amfani ki yi haƙuri ba laifi na wani. laifin waye to laifin zuciyata ne da alama duk wanda ya ganki ya san kin fito daga gidan da iyaye suke ba wa 'ya'yansu tarbiyya mai kyau ganin ki a haka yasa kike sace min zuciya zan so a ce nagarta ta haɗu da nagarta domin mu samar da kyakkyawar halaƙa da nagarta tsakanina da ki duk ƙwarin zuciyata sai daga sa ta yi laushi duk taurin ra'ayina sai da ka sa shi ya sauka kalamanka kaman kaifin wuka suke duk wanda ka tunkara sai ka daddatsa shi wai shin kai wani irin mutum ne ni ma ban sani ba amma tun da na gani tare da ki na san din na musamman ne wai dan Allah me kake so a gurina ke kaɗai kawai nake so a rayuwata idan allah idan ba za ki damu ina neman wata alfarma a wurinki ki taimake ni ko da ban samu soyayyar ki ba ki saka na a cikin masu taya ki hira a cikin zuciyarki please don allah ka tabbata ni abin da kake bukata ki idan na samu hakan ma na gode kuma ba zan taɓa manta da ke ba a tarihin rayuwata kar ka damu zan duba ka na gode na warke lafiya akwai kauda da ba za a tona ba shi so makaho ne kuma ba shi ba kume bai gane mai zane balle ya kankane so sarar binne waye za ya tattone so falsafar wanne ba zai dau asara ba nisa na kiwo ya sa cewa iya fahimta ta wanda shi ake yan mata tun da na shigo na ga wani wanzazzan farin ciki a wannan kyakkyawan fuskar ta yi don Allah a faɗa mana sarra mu ma mu sani hmm. abubuwa ne da yawa a cikin zuciyata kuma suna so su bayyana wa duniya irin farin cikin da nake ciki a yanzu haka gaya ne iya kalamai wane gaye gayen da na taɓa mara a makaranta ya kashe ni da kalamai masu daɗi sai da ya kashe min zuciya da jiki ba ankara ba sai da ya sa ni murmushi what haba abin nan da Allah dan talakawa ko kin manta wace ce kin manta matsayinki ne me haka dan Allah <laughs> ban manta ba Hafsa kuma ba zan taɓa manta da kaina ba shi so ba ruwansa daraja makami <laughs> a yadda nake ji a raina a yanzu ban ki kullum mu dinga kasancewa tare ba saboda ina ji a jikina kamar ba zan iya rayuwa idan babu shi ba. Wallahi, wallahi, kwata-kwata ban yadda ba, wannan asiri ne, ni ban yadda ba, irin wannan san lokaci ɗaya.